yake cin mutuncin sahabbai a taron maulidi yasa aka samu wasu sun fara cin mutuncin sabon ma suna bayani akan karamomin waliyansu suka nuna waliyan ma sun fi sabai idan walakin goro a miya in dai ka goro a cikin miya to akwai wani abu mai ka goro miya akwai alaka tsakanin miya da goro shi dai ba kashi ba shi ba nama ba shi ba wake ba shi ba tumatiri ba shi ba tattasai ba dan kanin sama daban to me kawo shi a cikin dalika yanzu taron na duk wani taro da ake na ɗari sai ga an gayyato tushiya yanzu ko ku a kwanaki nan ba an yi wani taro ba ana neman wasu miliyoyin kuɗi da za a gina wata makaranta yanzu ki nawa ya zo bani nan aka kira shi ne mun bari hau ya tsaya ya jawabi saboda an haɗa kai da shi ku zo ku haɗa kai da wanda yake zagin sahabban annabi yake zagin matan manzan Allah to wallahi tallahi yan ɗari na da ba haka suke ba wallahi tsarkin su ya fi na waɗannan wallahi don kazanta ta isa ka watsar da wato kai manufar ta kama ka tashi a kanta kuma daman dacewa ake suna yan shi'a suna bautar kabari sosai don kabarin kwamainin nan su jada suke a kansa kun zaki din da an akwai hotonsa yana nan da ya je iran jada ya kafa goshinsa a kan kabarin kwamainin wallahi ya mai kabari ya mai Da dama duk su ɗaya uban su ɗaya wajen bautar kabari to kaga ne zani ce ta haɗu da muje san ma kan aka miƙe aka ci tafiya har mun kuskure ne wallahi da aka mu kiyaye waɗannan mutanen aƙida su ba aƙida ce mai kyau ba halakakkiyar aƙida ne kuma abin tausayi ya kamata kiyaye su kiyaye da 'ya'yansu a makarantu na boko da jami'o'i suna nan suna shiga suna cusawa yara irin wannan aƙido da makarantu irin mss ɗin nan suna shiga ciki da makarantu har na mata duk suna shiga wannan bai isa ba yanzu ana duba inda yara in sun gama sakandare suke zuwa suke yawan haɗuwa shine irin computer centers din nan da ake budewa na kwas din computer koyan yadda ake gyaran computer ko yadda ake uh, uh, uh, tsara aiki da computer suna zuwa duk suna bude wannan shagunan babban ɗan shi a mai kuɗi sai zo buɗe shaguna na computer suna da manufa saboda kafin ka gama kwas ɗin alƙalli an sa maka kishin shiyanci amma mutane ba su fara gaba. to mu dai ba mu ba mu ba ku sai dai ku musulunta kun karɓi gaskiya amma magana haɗa kai da sunna da shi'a ba zai taɓa yiwa ba ya ku hauka ma mutum yake nan shi'a ya ma ya ma mai wai wani ahlus suna ce wai akan haɗa kai wallahi wannan ba karamin hadari bane kuskure ne qur'anin su daban fa suna da qur'ani musaf fatima yanzu hakan nan da shi a gida wallahi sunansa musaf fatima qur'anin fatima wai shi wannan qur'anin shi ne bana na fatima ta karba gurin manzo Allah amma wannan qur'ani izu 60 da muke karantawa ba shi ne eh, qur'anin annabi ba cewa suke wannan ah, a wannan qur'anin abubakar da umar me za a da ƙur'anin abubakar da umar yanzu duk wahalar da muke muna karanta wannan qur'ani muna haddace shi a gurin yan shi'a aikin banza muke yi kuma suna da aqida ta taqiyya muna furci ka koye ƙarya ka bayyana gaskiya sai mutum ya zo ya zauna da ke ce wallahi muna tare dan shi a sai shekara goma da kai ya nuna ma kuna tare a hankali a hankali zai rinka zuwa yana yaɗa maka aƙidar yanzu nan ka yanzu ba watan maulidi ya kama maka san tsaye da suke yi shekara uku da suka wuce hanyar da suka biyo sai a fitar da kuɗaɗe miliyoyin kuɗi suke fitarwa suna da hanyar suke samun kuɗi sai a bi duk gidan wani shehi babba da aka sani sai a aika masa kuɗi kamar naira dubu saba'in ko dubu hamsin a wata riwaya dubu hamsin wata riwaya aka ce dubu ɗari ha babba ha ƙarami idan babban shehu ne sai a bashi dubu ɗari kaza a tura da raguna da shaddodi masu tsada sai a ce aka makalla gashi wannan ayi bikin maulidi lafiya ko bara idan ba kuma ta ba gashi nan yana an ta sa banas ana ana mannawa a gari cewa wai zazzaki yana yi wa musulmin kano murnar shiga watan maulidi duk yana sun manna sai da muka sa yara duk suka suka ciccire su dan ba a zo a mana shi an ci muna ji muna gani ba duk yadda za mu ce mun kawar da shi sai a je a tura wani shehin sai a mai kaza dan Allah mutumin da ya aika ma dubu saba'in ko ya tura maka dubu ɗari ya haɗa maka da raguna da shaddodi yanzu za ka iya in ka zo wa'azi ka zo kuma ka buɗe masauta ka yi magana akan aƙidarsa za ka iya to shi yasa ba yanda za ka ji ka ji shehin ɗariƙa yana magana akan shi a wallahi yanzu ya fito yana zagin shi'a yana la'anta shi'a yana cewa kaza kaza a'a ya daman menene ba abin da ya dame su a tun da su shi a saba musu nasu waliyan ba nan gidan rediyon Kano ne program akan falalar safai wata wata rana irin bude waya din nan da ake ana bugowa wani bugo mu waya yake cewa kar mu kalla an ta bayani akan waɗannan bayan Allah safai to amma akwai wasu bayan Allah da su ma ba ya kamata su ma a zo a yi mutane bayanin su ma'ana waliyai akwai auliya'ullahi wa na haushi yake ji an yi bayani akan falala abubakar da umar da matan manzan Allah me yasa ba a yi magana akan shi Ibrahim wani ba me yasa ba a yi magana akan shi wani ba me yasa ba a yi magana akan shi wani ba ka duba abun mamaki ana magana akan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ka zo kana cewa wai ga malamin ka wai kai ma ai magana akan falalarsa shi ne yace idan duka yawa ai kai ake karewa ko yanzu dukan sahabban ake yi ana cin mutuncin su ne nace kuma duk wanda riwaya ta tabbatar da falalarsa zamu magana akan sa ba wanda zamu magana akan sa ba riwaya magana ta ƙarya mu zo muna ɗauko wani tarihi na ƙarya da bai da asali a mu muna magana ne akan falalar waɗanda falalar su ta zo da isnadi yawa da isnadi akan falalar su yana na rubuce a littafi ba wani wanda na shi aka aka ce shi ne ba to kaga tunda ba su damu da falalar sahabban ba shi yasa ya zama to abu ne mai sauki dan shi'a su shige su su haɗa kai da su amma dai ni kan ina tausaya ma kwarai kana da aƙida ta ɗariƙa ka zo ka bi ɗan shi'a duhu kan duhu kenan Allah kiyaye mu عن علي بن ابي طالب قال لقد اهب الي النبي صلى الله عليه وسلم النبي الامي حقيقه النبي صلى الله عليه واله وسلم يا ابن الكولي يا سند شيء انه لا يحبك الا مؤمن manzo Allah ce wa Ali bin Abi Talib ai ba wanda zai so ka sai mumini wala yubghiduka illa munafiq ba wanda zai ki ka yi gaba da kai sai munafiki haka anan manzo Allah ya tabbatar حديث الإمام الترمذي لابن ماجه شيوا با وند ذي علي بن أبي طالب سيم منافقين الله يطيب وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله da Hassan da Hussein ƴaƴan Ali bin na Fatima ƴan gidan manzon ai su ne shugabannin samari na gidan aljanna duk wani matashi a gidan aljanna shugabansa Hassan da Hussein wa abuhuma khairun minhuma manzo Allah ce amma baban su ya fi su alheri kaga wannan falala ce su shi gabanin yan aljanna ne amma duk da haka baban su ya fi su hadisin ibn majah kuma albani ya inganta cikin sahiha sai kuma hadisin wa an habashi bin junada ko na hudu kenan da na tsallake wa an habashi bin junada kala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yana ji manzo Allah yana cewa aliyun minni wa ana minhu aliyu daga gare ne yake kuma nima daga gare shi nake kaga iya kwallala ke aliyu na wani nima nasa ne aliyu daga gare ne yake nima daga gare shi nake wala an anni illa ali ba wanda yake tsayawa ya isar da sako daga gare ni irin Aliyu ibn abi talib kaga wannan ma falala ne da ali abi talib hadisi imam tirmidhi da ibn majah sai na shi da ko amma ma a kafin na wannan na shida ne imamu bukari ya da riwaya a cikin sahihin allakan. Ba na ya kawo shi bi sigati ta'aliq ya kawo shi mu'allaqan bi sigati jazm aw bi sigati tamrid manzo Allah ce anta minni wa ana minka kaga ya dace da wannan riwayar kenan aliyu minni wa ana minhu to amma ya kawo shi da cikakken isnadi a kitabu sulh ma'ana da isnadi cikakke ba mu'allaq ba Umar ibn al-Khattab Allah kara masa yadda yake cewa tuwfi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhu radin manzo Allah ya yi wafaci ya bar duniya ya yarda da aliyu kaga falala kenan a ce annabi ya bar duniya yana mai yarda da shi wani abdurrahman bin abi daga abdurrahman ibn abi kala kana abu laila yasmuru ma'a ali ya kasance wata rana yana yin hira shine yasmuru don daga as ne as-samr wal musamara shine wato alhadithu bin laili yin magana da daddare ka zauna kana tattaunawa da wani da larabci shine as-samaratu ko al-musamara ko as-samru to wannan Abdurrahman ibn Abi wata nan suna tare da Ali ibn Abi Talib suna hira da shi fa kana yalbasu siyaba as-sayfi fi shita'i Ali ibn Abi Talib saboda tawadu'unsa da kankan da kai wani lokacin zaka ganshi yana sanya kayan lokacin zafi a lokacin sanyi kayan da ake sa su lokacin zafi sai ga lokacin sanyi ya sa su wasu yaba ta ifi saifi ko kuma kaga ya sanya kayan sanyi a lokacin zafi faƙulla sai masu riwaya suka ce lausa altahu aka ce dama abdurrahman ibn abi laila ya tambayi ali fa qala yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba asa ilai ya tambayi ali kenan sai yace masa ga wata magana nan inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ilayya lalle manzon Allah ya aiko zuwa gare ni wa ana armadul aini lokacin ina ciwon ido shine armadul aini asabat asabat ainuka ramada idan ka ya samu da ciwo na ramad. armadul ainaini ana nufin mai ciwon ido yau na khaibar wato ranar yakin khaibar kenan za mu gama faɗi kisar me ya faru insha Allah kuntu ya rasulullah da annabi ya aika masa yace a ce da shi ya zo sai ya ce ya manzan Allah inni armadul aini ni ina ciwon ido ba zan samu zuwa ba irin ido ya ciwo ya cakuɗe ba a iya gani baya buduwa? duk kwantsa ta cike shi ɗin shine shine ramat fa fatala fi aini sai manzo Allah ya ce a zo da shi aka ɗauko aliyu aka tafi da shi ɗin manzo Allah ya tofi shi ne fa tafala fa tafala sai ya tofi fi ya mun tofi a cikin mai a cikin ido na da gaske ya halatta a yi tufi idan mutum yana da wata larura sai ya ya yi addu'a ya tufa, tofi kala biyu ne akwai tofi da ake yin sa ana yi ana tufawa a jiki kamar kana kana tufa a hannunka ko wani guri na ciwo akwai kuma wanda ake a cikin ruwa shi wannan ana karanta ruwan ne yana motsi yanzu idan kana magana sai ka sa hannunka tafin hannunka a bakinka za ka ji numfashinka yana bugar hannunka ko to idan kana so ka yi addu'a a cikin ruwa ka sha to sai ka ɗaga ruwan ko ka tukuyar da bakinka kana yin addu'ar ruwan yana motsi da numfashin wannan addu'ar to yana da tasiri sosai kamar ka rinka karanta fatiha a cikin ruwa in ciwon kai ya dame ka ko ciwon ciki dan manzo Allah ya ce fatiha sura ce da take magani inna haruqiya ana yin kiya da ita ana magani da ita ko ka samu wata surar cikin alkur'ani ko falaki ko nasi idan wani abu yana damuka ko kulhuwa ko ayatul kursi ko amanar rasul kana karantawa a cikin ruwa yana motsi ko wasu ayoyi cikin alkur'ani sai a rinka amfani da shi ko a yi wanka ba a ban ɗaki ba ko a shafa wa gangan jiki ko kuma a sha ko na makamancin wannan yanzu akwai mutanen da ruwan shansu su ma na gidansu ma ruwan addu'a suke sha saboda rayuwa ta yi wahala zama yanzu fitina ta yi kana zaune haka kawai wani zai zo ya tsaye da kai baka masa komai ne kawai in ka yake shi yasa yana da kyau mutum ya addu'a sai ka samu ayoyin da ake karanta na ruqiya ayat suratul baqara daga alif lam mim zuwa muflihun amana rasul irin ayatul kursi irin falaki da nasi da surori da Allah ya hore ma ka karance a cikin ruwa sai ka sha ko irin robobin nan mai mata suke samu a firiji shi kake sha ka sama ta ka ta karanta yana da amfani saboda Allah zai baka tsaro da kariya saboda yanzu sihiri yayi yawa yayi yawa sihiri yayi yawa nan da nan sai ga mutum ya je ya je ya tsaye da kai in aikin gwamnati kake baka kubuta ba wani haushin ka yake ji dan me sa ka zo ka tsaya masa a gaba idan kasuwa kake kake zuwa makocinka yana jin haushinka me yasa shagon ka kake ta tara kaya kana samun kwastomomi sai je tsaye da kai to aure ba yanzu aure za ka je kana nema sai wani ya je wasu yi saboda kana neman yarinya yana nema makaranta ɗalibai a jami'a suna sigiri don me yasa wani yake zuwa da AA ni kuma ina zuwa da AB ko ina zuwa da C matan aure a juna su suna sigiri shi yasa addu'a tana da amfani kar ka gari ba ɓata lokaci bane wallahi ka tsaya ba wani maganar cewa mutum zai zo ya zauna kar ka zo ka zauna a gidanka ba ka da tsari kai addu'a kai addu'a kuma ka koya ƴaƴanka a rinka shan ruwan addu'a wannan yana da amfani sosai Allah zai baka tsaro da gangan jiki gangan jikinka kaga dai ai ka bi hanyar da ta dace ko kaga sai Allah ya tsare ka to shine manzo Allah ya kira aka kawo shi fatafala fi aini yace sai annabi ya mun tofi ko yanzu kaga idan ciwo ya same ka ba za ka yi tofin ba sai da ya ce a ah, asibiti a tafi asibiti ga magani kuma ta tare da kai ka hada biyu ka yi na Allah kuma ka je gurin na wannan ɗin na likitan shi ma ka ne, da addu'ar ka ce Allah sa a dace don likitan ma zai iya kuma ba a dace ba yanzu ciwo zai samu mutum a gida ya ita zazzaɓi, ita rashin lafiya Mai kwan a yi tunani a ɗauko ruwa a kwanon sha ko a kofi a karanta masa ayatul kursiyo, a karanta masa fatiya, a karanta masa surun da suka sauƙaƙa a bashi ya sha a shafe jikinsa wallahi sai ka ga zazzabin ya sauka amma sai a zauna ba motar da za a kai shi ba da za a yi wa makoci magana kuma ana da ana zaune ana jira wai sai gobe a kai shi asibiti to kuma space eight mana space eight din da za ku yi masa na addu'o'i da farko ko ka rike kanka yi masa addu'a duk ana yi ko a masa ruqiya a karanta masa qur'ani duk abin da ya dawo mutum wallahi karanta masa qur'ani wallahi sai ka ji ya ce ma wallahi ya samu sauki amma matsalar shine imani da wannan din ma fa sai wanda Allah ya ya. wani gani yake yaushe za ka zo kana ciwon kai kana addu'a ɓata lokaci cewa wajen tafi wurin likita an fi yadda da wannan ko ba san ba cewa shi kansa likita din sai da yadda Allah ina fata muna fahimta ina faɗin wannan magana ne da da kullu alaƙar mu da ubangiji tabaraka ta'ala kuma mu rinka ji cewa lalle ba kada mu dogara da wani abu guda ɗaya Allah shine abin dogaro shi shi kadai tabaraka ta'ala to shi kenan sun magana Allahumma zhaba anhu al-arra wal bard yace sai ne sai manzo Allah mun addu'a ce ya Allah ka tafiyarwa da Aliyu ka raba shi da tsananin zafi da sanyi wato mahallin shahid kenan Allahumma zhabu anhu al-harr wal bard da ba an ce muku yana sanya rigar sanyi lokacin zafi ba yanzu mu idan ka ga mutum ya dauki rigar sanyi ya kaka ba a jikinsa kuma ana tsananin zafi za a ce kai wannan lafiya ko yake ko ka ga lokacin ana tsananin sanyi mutum ya ɗauko shamfelan riga ya saka a jikin za zaka ce kai yawa na kuwa ya muka ganka ana sanyi na shiga bargo ko kuma ga ka haka to ali bin abi talib manzo Allah masa addu'a yace ya Allah ka raba shi da jin tsananin sanyi kuma ka raba shi da jin tsananin zafi Ba ka duk zafin da ake yi Allah ya tsare Ali bin Abi Talib duk tsananin sanyin da ake yi Allah ya tsare Ali bin Abi Talib shi yasa bai damu ba za ga sanya riga sanyi lokacin zafi ya sanya rigar zafi lokacin sanyi ina fatan kun gane alakar hadisin da kuma wannan addu'a din qala wa ma wajadtu harran wala bardan ba'da yawma idan kaji ko ali bin abi talib yake cewa wallahi ban ban sake jin wani tsananin zafi ko sanyi ba bayan wannan addu'a da annabi ya yi da addu'ar manzon Allah tabbas sai garanti ce wa qala la ab'athanna rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu yace insha Allah zan aiko muku ko zan turo muku mutumin da yake yana son Allah yana son manzon Allah ka ja layi anan wannan kambo ne ga Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib annabi yace yana son Allah yana son manzon Allah mala idan Allah maka wannan baiwa ya tabbata Allah ya yadda cewa kana son sa ya yadda cewa kana son manzon Allah ai ka dace ka dace wa yuhibbu Allah wa rasuluhu wannan ma bai wadatar ba kadai kuma Allah yana sansa kuma manzon Allah yana sansa to me kake nema a duniya sama da wannan duk aikin da muke yi muna yi ne dan mu so Allah mu so manzan Allah kuma Allah ya so mu Allah so mu eh, annabi ya so mu kuma abin da muke karshen tika tika take duk abin da mutum zai yi na addini iyakaci ka samu yardar Allah ne ba shi kenan ba laysa bi farrar manzan Allah ya yi Ali yace ba mutum ne mai gudu ba in an je yaki فر يفرني فرارا جدوا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم أكتشكم فتاك كجدوا كجيبوا ياكي سيكو زونا كي نوي أبا يتفاكوا إيكو فتاك وتشوف له الناس فبعث إلى علي wannan magana na cewa za mu ba da tuta gobe ga wanda yake san Allah yana san manzon Allah Allah yana san annabi yana san sa fa tashawwafa lahum nas ai mutane sai suka sanya rai shine tashawwuf saka rai da nacin kokarin su ga sun samu wannan abu batan nasu ya dukuna wata riwaya mutane suka kwana suna kotsawa masu sallah na yi masu addu'a na yi cewa Allah sa gobe a bamu wannan tuta da shikenan Ali ya ce fa ba'atha ilayya fa ataha ya fa ba'atha ila Ali kenan zai zama sai ya aika wa Aliyu fa ataha iyyahu kai annabi ya ba ali ibn abi talib wannan tuda din hadisi ne ingantacce riwaya ibn majah wannan riwaya din amma akwai riwaya ingantacciya ta bukhari wannan ta zo da cikakken kisa da wato abin da ba an je yakin khaybar ai a tafi yakin khaybar Allah to ya yace zan tuta wanda zai rike wannan tuta ta yakin khaybar gobe zan ba da tuta ta tafiya yakin khaybara amma sifar mutumin da zan bashi tutar yana son Allah yana son manzan Allah kuma Allah yana son sa manzan Allah ma yana son sa wannan shine sifar da annabi ya ba duk sahabbai gaba ɗaya kowa sai yana ta miƙa wuya shi ma yana cikin tashawuf din yana miƙa wuya yana leƙawa ko annabi zai gan shi ya hango shi ce kai kai da ake kira an gane ko kwana aka yi ana tunani wa za a ba wa za a ba wa za a ba wa za a ba ai washe gari duk aka yi samma ko malam sai ana ta digalgal kowa sai ya miƙe dan annabi ya hango shi sai sa hada ido yana murmushi ko za a ce bismillah kanda Allah kan sai ce aina ali ibn abi talib ina ali dan abi talib ina ali bawan Allah lokacin ma baya nan bai zo ba sai wanda daga cikin sahabbai suka ce ayya baya nan yana gida yana ciwon ido <laughs> ka gani baya yana gida yana ciwon ido manzo Allah kuma da yake ya gane su ya fi su sai ce a je a ɗauko shi ba ciwon ido bane ba a a ɗauko shi ana magana manzo Allah ai wani magana ciwon ido aka ɗauko Aliyu ana janye da shi baya gani ma lokacin saboda idan ya caɓe kaga wannan yana nuna ma cewa duk matsayinka Allah zai iya jarraba ka da wani ciwo ka yarda komin darajarka wata ran Allah zai tsayar da kai dora mai abu dan me dan a nuna ma cewa kai bawa a shi mawa da suke cewa mutumin da duk ya zauna ya daɗe? ba ciwon kai ba zazzabi ba rashin lafiya to wallahi ya tuhumci kansa ba haka malamai suka ce ana yin addu'a Allah ya bada lafiya abu ne mai kyau amma kuma ya tabbata cewa idan Allah ya ɗora ma ciwon kai zazzabi mura tari rashin lafiya tuntube ko wani abu to wannan ciwon fa in kai mumini ne fa ana kankare ma zunubi ne duk wanda yake da wata larura a tattare da shi fa kada ya ɗauka wannan larura tana tafiya ne a banza wallahi Allah yana kankare ma zunubi ne da maza kuma da mata ko me Allah ya ɗora ma wani abin da yake damun kan larura to ka ɗauki wannan abun a matsayin kafaran zunubi kuma in ya same ka to ai ya sami wani wani bawan Allah kwana kwanan ne ya zo yake kama kuka amma sihiri kun san mun kai wajen shekara biyar muna fama da shi ina dan taimaka masa da addu'o'i da kuma ɗan rukiya da wasu abubuwa haka daidai gwargwado ayi sai ya warke sai abin ya dawo ayi sai ya warke sai abin ya dawo sai zo ya same ni shekaran jiya ne dan sa abace malam wannan abun ya ishe ni haka abin nan ya ne ni wato malam yana zaune ne sai ya ji wani abu a nan a gadon bayan sai da ka san karta shi ake sai ya rinka jin tafiya kamar kwaro ne a bayan saka duk abin ya zo ya dame shi in kasa bacci kuma kuma ya sosa abin sai ya ji shi a ciki ka san kaikayi ba daɗi kaikayin cikin kashi kaikayi idan na fata ne yana daɗi amma kaikayi a cikin ka to bare su su ba ka ɗauki abu kai ta kwalawa ne ka kare kafarka to haka abin yake damunsa ya nuna damuwarsa na cewa ne ya kamata kai hakuri ni dinnan da kake yin magana a yanzu hakan nan ina da wata larurar da nake ta addu'a ne ma Allah ya yi ita wanda mutum da ka gani akwai abin da ke musu wani Allah ya yi shi ba dama ko yaushe yana fama da ciwon kai kana ganin sa ne haka fas fas fas fas lafiya amma shi san me yake sa wani kuma iya tashin hankalinsa dare ya zo in dai dare ya zo ya zo baccinsa kaɗan ne amma ba lalle bane ka gane wani ciwon ciki yake fama da shi matsananci amma bai kwantar da shi ba wani akwai abin da baya iya ci wani akwai abin da baya iya sha wani Allah ya jarrabe shi da iyalinsa a gidansa ya kasa samun kwanciyar hankali iyali matsalar iyali wani kuma Allah ya jarrabe shi da fitinannun 'ya'ya wani kuma a kasuwa ne Allah ya hada shi da mugun makoci wani kuma Allah ya gama shi da kaza kai kuma Allah ya gama ka da kaza nace yanzu wannan matsalar ta ta sihirin kai wa Allah godiya irin ka irin ka suna nan da adadin wanda an tsayar da su ma ba su iya fita ba su je kasuwa kai yanzu ga kanan kato da kai lafiya kalon wanda yanka bai ce da larura a cikin ka ba za ka je kasuwa za ka yi sallah za ka yi karatu za ka je guri kaza za ka yi kaza alhamdulillah ka gode wa Allah to yanzu shikenan da kace abin ya ishe ka to ya za ka yi kana da wanda zai warkar da kai in ba Allah ba duk hakurin da kai wancan lokacin da ya ishe gaba? ba kuma ni maganin in a hannu na yake sai in ɗauka bakan ce ni ma don ka takura mun gaskiya to amma ya ake lalime ake yi addu'a ne to kowa da ka sani wallahi iya da larurarsa yanzu na in zamu bulayi kowa da matsalarsa kowa da irin matsalarsa wani ciwon haƙori yake amma ba ganewa za ka yi ba iya da haƙorinsa galau amma wallahi in dare ya sai ta mai ciwo ta mai ciwo wani kuma haka kawai baya jin daɗin jikinsa sai jikinsa ya ta ciwo ya je an yi test din lafiya ba an duba komai lafiya an duba fitsari lafiya an duba bayan gida lafiya an duba waye kaza kaza wani kuma ciwon kunne ne shi ba ganewa za ka yi ba wani kuma kaza wani kaza da haka ba wanda baya tattare da larura shi kansa manzon Allah din Allah yana dora masa ciwo da rashin lafiya tunda annabi ana dora mai ciwo idan ya tashi zazzabi yana zazzabin mutum biyu ne na mutum biyu ake dora masa to ya kaga haka wallahi wannan imani shi zai ke kubutar da rayuwar bawa kawai Allah kuma ka bamu imani ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci Ali bin Abi Talib bi Abi Turab Imam Zahabi yace yana cikin sunan da Annabi ya sa Ali bin Abi Talib ya sa mai Abu Turab mai Abu Turab ba baban turbaya ka san me ya faru wata ran ne wato wato zamantakewa irin ta dan adam yau da gobe Ali bin Abi Talib suka haura da matarsa na Fatima yar gidan Annabi Ka faɗa ya faɗa ta bata masa rai ya sha yaji kawai ya bar gidan ma gaba daya ka san wani lokacin an bata ma rai a gida kan sai ka tashi ka bar gidan ma ba sallama kawai ana magana ka fito ka buga mota ka gama ta ki wuru ka fita Wani gida ta bata ma rai kenan to a lokacin yan tsaitsaye ya sa ka haɗu da wani <laughs> ya hautsi ne kuma to a kasa za ka wuce ko ka je ofis ka haɗu da yaron ka a ofis ko ka zo masallaci wani ya maka ba daidai ba ko a gurin sana'a to shi kuma akan za a kuce ka bude masa wuta ashe a can ne aka bude mai wuta kai nan wani gurin bi talib da ya fito bai tsaya ko ina ba kawai sai ya tawo masallaci ko dai ya baci ka dawo masallaci shawarar da nake ba kenan <laughs> ya tawo masallaci da ya zo sai ya yi ibada da zai yi ya kwanta kawai ya kwanta ko shimfiɗa babu a masallacin Ali bin Abi Talib ya je neman shi a manzo Allah ya je neman Aliyu din a gida ka duba daraja da matsayi malam annabi yaje je neman sa yana zuwa sai matar ita fatima ta ce ba nan yana ina ta ce ita ba ta sai ina je ba ki bayani mana ki ce ke ki masa rai ta fita <laughs> manzo Allah ya fita neman shi yana zuwa sai tarar da wani mutum a masallaci a kwance yayi birgima duk kasa ta kata masa gadon baya <laughs> ya kwanta yayi birgima dan mayafin da ya lulluba a jikin bacci ya sa mayafin ya yaye ga ƙasa ta taɓa ta ɓata masa ƙafa da tumbi ne maza Allah ya zo shi ya tarar da Aliyu yana kwance sai yana share masa ƙasa yana share yana cewa qum abattirab qum abattirab tashi baban ƙasa tashi baban tabaya ma na ƙasa ta ɓata ka tashi daga nan annabi ya sa masa suna Abu Turab sai ake ambatan Aliyu bayan Abul Hasanaini din kuma alkunyarsa Abu Turab Imam Zahabi a cikin sirar alamin nubala yace sunan da Ali bin Abi Talib ya fi so a duniya shine kace mai Abu Turab saboda shine sunan da manzon Allah ya sa masa kaga wannan kisa tana nuna cewa duk matsayin ka da zai zuka wata rana a gida za a bude mauta dole wani abu zai faru ko ba ka bane sai ka hakuri yanzu kaga a lokacin Aliyu da sai ya ce shi kenan ki tashi ki tafi gidanku ni ba zai yarda da wannan ba ga takarda nan na suke ki sake dubo ka sa haka yake yanzu wani ba gida haka wai ya sake matarsa wai ya yi zuciya yace shi wani wani alhaji wani wani yana shaidawa wance yau wani wata rana kaza karfe kaza da kaza ya sake ta saki dubu mana ya gama toshe ma wata hanya ma kar mana a yi tsammanin ma a za a dawo da ita yace kuma ta hada kayanta ta kama gabansu ta kama gabanta to ka ga wannan kuskure ne sai an yi hakuri harshenka da haƙorinka wataran suna sabawa fa ballantana da kai da matarka wata ce ka ka ɗauko ta ina ba dangin iya ba na ba ta nuna maka ƙauna ta ce ta yadda za ta yi rayuwa da kai ai dole ka haƙuri da ita kamar yadda ita ma dole haka take haƙuri da kai to wannan annabi ya sa masa wannan wa an ibn mas'ud da Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu Allah kana masa da annabi sallallahu alaihi wasallam kana manzon Allah ya faɗa an ila ali ibada ga wata riwaya na amma riwaya mai rauni ce imam ibn kasir ya za'afa ta yace ba ta da kyau kuma daga jinta ta ba mai rauni ne cewa wai kallon ali ibn abi talib kadai ibada ne in ka ganshi ma kayi ibada wannan yana daga cikin wato riwayoyi da ba ingantattu ba da suke magana akan falalar ali ibn abi talib wannan magana din tana da tana da tsawo kuma tana da bukatar sharhi ina ganin sai mu dakata nan insha Allah wani sati sai mu sai mu sai mu dasa sai mu dora in Allah ya so yadda insha Allah idan idan mun gama Abubakar da Umar kamar yadda ake gani ana ɗauka za mu yi kokari za a haɗa abun gaba ɗaya a plate ɗaya da abubakar da tarihin tun daga abubakar zuwa umar zuwa usman zuwa ali sai a haɗa shi a flet guda ɗaya insha Allah za a fitar da shi bi idnillahi tabaraka wa ta'ala saboda 'yan uwa da suke tambaya suna su wannan bawan Allah yake cewa mana assalamu alaikum na samu labarin cewa an ce akwai wasu mata da suke halarta tafsirin ranar juma'a ko kuma suke son su halarci tafsirin to ya kake gani za a sama musu wajen sauraro ko da yake yanzu haka gidajen makotan masallaci suke shiga don sauraro allah kara malin lafiya ah, to ai maganar inda za su saurara